Jama'a tare da sallama yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamayayi na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata ɗaya ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da muhimmancin ilimin matasan Najeriya a wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Wannan ne dalilin da ya sa muka zaƙulo wakilin matasa a fadar ta shugaban ƙasa. Shin me ake son matasa su koya a ilimance? girma shugaban kasa ya ce a yi yadda waɗannan jakunkunan da takarman a ƙasar mu ta najeriya za mu riga wato made in najeriya kenan a yi su a ƙasar najeriya sannan ɗaliban da ake da su sama da miliyan biyar ya zamanto tattalin arzikin a najeriya zai riga yawo maimakon mu riga cewa ƙasashen ƙetare suna kawo mana su tunda fatan mu tana da kyau ka'ida mm. a hukumar mu mu muke ba da mu muke kyala jami'o'i su ɗauki ɗalibai kuma mu shiga wasu ɗaliban da za su ɗauka akwai abu da muke cewa da turanci carrying capacity mm. wato eh, abin da kowace jami'a za ta iya ɗauka na ɗalibai muna duba inin gine-gine da suke da shi muna mm. duba malaman su mm-hmm. muna duba ajujuwa muna duba ɗakunan kwana To wannan muryar kakaki ko kuma in ce mai hulɗa da jama'a kenan na hukumar jami'o'in Najeriya wanda a makon da ya wuce in ba ku manta ba mun yi magana akan ilimin mutane da maganar cunkoso a jami'o'i wanda yau ma ya faɗa mana wani abu daga cikin abin da suke yi. Haka kuma abin da kuka faɗa a Facebook da Twitter yana nan tafi a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Matasa na da mukamai na mataimakan musamman ga gwamnatin tarayyar Najeriya akan harkoki daban-daban ciki har da mai ba da shawara kan harkokin matasa da ilimi. To haka ya sa muka tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter shin wani irin wakilci kuke son ku ga sun yi muku akan harkokin matasa game da ilimin naku ga amsoshin wasunku Maryam za ta karanto. Sakon farko daga Halifa Nura Nafi'u ya ce da farko dai so muke duk wanda za a ba wannan mukami ya kasance matashi kuma talaka wanda bai haura shekara 35 ba zuwa 40 Na biyu dole ne ya dinga kawo yunkurin na ganin an samar wa matasa aikin yi da kuma kula da karatunsu kama daga college har zuwa university. Na uku dole ne ya dinga kawo ci gaba wajen harkar wasanni da tallafa wa ƙananan masu wasa. Na hudu dole ya yi ƙoƙarinsa don gani ya kawo ƙarshen shaye-shaye. da sauransu. Sai kuma Mahmud Salihu kauri na da ya ce kamata ya yi duk matashin da ya samu irin wannan wakilci to ya mai da hankalin shi wajen gani ya kwato ma 'yan uwa ne matasa haƙoƙinsu musamman wajen ganin gwamnati ta ci gaba da baiwa matasa tallafin karatu da kuma koya musu sana'o'in hannu domin su dogara da kawunansu kada matashi ya samu dama amma ya rika wakiltar kanshi kawai. Haladu Muhammad Musa Bajoga ya ce yau da gobe hakika wakilcin da mu matasa muke bukata a wajen wayannan 'yan uwa namu shine su yi mana wakilci na gari su zama masu fifita matsalar jama'a sama da tasu matsalar sannan su riƙe gaskiya da riƙon amana kada su saka bambancin siyasa ko addini ko kuma na bangaranci matukar suka yi mana wannan muna fatan samun ci gaba ta fannoni da dama sai kuma shehu adamu rijau ya ce eh to hakika wannan wata dama ce muhimmiya da mu matasa muka samu sai dai kuma inda gizo ke shi shine yawancin kawai dai za mu ji an ce wane shine mai ba shugaban ƙasa shawara kan matasa ko ilimi amma fa ba mu gani a ƙasa ba shiru kawai muke ji saboda haka muna kira ga waɗannan da wannan alhaki ya rataya a kansu kasancewar su 'yan mu matasa su taimaka su dinga faɗa wa shugaban ƙasa cewa mu matasan najeriya muna matukar buƙatar kulawarsa akwai tarin tulin matasa sun gama karatu ba aiki suna son fara sana'a ba jari wasu kuma karatun suke sanyi amma babu tallafi kai akwai tarin tilin matsaloli da suka tattara suka yi wa matasan ƙasa ta najeriya kane kane da fatan dai za a waiwayo mu domin famu matasa mu ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma kuma mu ke yin ruwa da tsaki wajen kafuwar gwamnati amma a ƙarshe sai mu tura mota ta tashi ta bure mu da hayaƙi gaskiya lamarin na buƙatar gyara Siraju Muhammad Liba ya ce mafi akasarin wakilan da ke wakiltar al'umma a Najeriya suna zuwa da fuskoki biyu fuskan farin ita ce fuskar da aka tura su fuska ta biyu ita ce suna kara muradin kansu su kadai ba tare da yin la'akari da muradun waɗanda suke wakilta ba sai baba gana ibrahim zangon daura ce abu na farko da muke bukata 'yan uwanmu matasa su yi mana idan sun samu mukamai na siyasa shine su yi mana wakilci na gaskiya tare da share mana hawaye ta bangarori da ke ci mana tuwa kwarya kamar bangaren ilimi aikin yi tallafi ga masu sana'o'i da kuma kai koke-kokenmu ga gwamnatin tarayya sannan ya kamata 'yan uwanmu matasa musamman masu mukamai a gwamnati da su guji duk abin da zai jawo bakin jini wajen baiwa matasa mukamai a siyasance ko a hukumance kamar cin amana ƙarya saba alkawari da kuma uwa uba handama da baba kere daga ƙarshe ina yi wa 'yan uwana matasa fatan alkhairi sai nasiba rulwan ibrahim uba ta ce abu na farko da ya kamata su yi shine gudanar da aiki bisa gaskiya da adalci tare da kyautatawa 'yan uwa da marasa galihu. Sai Ado Salati goma ga annabi Jau ya ce eto eh inda so na zama samu to da sai in ce zan so su zamo masu tausayi da tuna baya da kuma son ci gaban ƙasarsu Najeriya ta kowane hali kamar yadda na ga matasan wasu kasashe na yi sannan zan so su dinga tallafa ma abokanansu waɗanda suka taso tare musamman ma dai ta ɓangaren ilimi domin a gudu tare a tsira tare ba tare da sun manta da inda suka fito ba. To yau da gobe gaskiya da so na zama samu to da hakan zan so su yi. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ba matasan mu zuciyar yin haka don daraja annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. sai ibrahim m abubakar maiduguri ya ce assalam yau da gobe hakika waɗannan matasa sun samu dama da ɗimbin matasa ba su samu ba saboda haka kirana a gare su shine su mai da hankali wajen ba da shawara akan matsalolin da suke damun matasa kamar rashin aiki yi da kuma rashin ilimi a ƙarshe ina yi musu fatan alkhairi allah kuma ya ba su ikon sauke nauyin da ya rataya a kansu amin bagu da haruna ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya ana nawa ganin su da kansu ba su gama sanin duniya ba balantana su san bukatun matasa kuma a gaskiya saboda 'yan najeriya sun saba da mai da hankalinsu wajen kuɗi to da wahala su kansu matasan su mai da hankalinsu wajen yin abin da ya dace a gwamnatin najeriya baba ya gambo da magaram ya ce hakika irin wannan matasa sukan manta da wasu matasa a baya kawai za ga sun shiga wata sabuwar rayuwa amma ba sa yin abin da ya kai su Amina Ibrahim ‘yan Maiduguri ta ce yau da gobe shirin matasa, ni shawara ta ga waɗannan ‘yan uwanmu matasa shine su yi aikin da ya kamata, kuma su rika shiga cikin matasa domin su ji abubuwan da ke damun su. Su yi aiki wajen kawo sauyi ga rayuwar matasa na rashin aiki da fama da talauci da ake yi. Yin haka zai sa gwamnatocinmu su rika sa matasa a duk wani lamarin su Aisha Muhammad Idris ta ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi da fatan kuma kuna lafiya. Hakika mukaman da matasa suka samu na mataimaka na musamman ga gwamnatin Najeriya muna alfahari da wannan mukamai nasu. Kira na gare su da su yi amfani da damar da Allah ya basu wajen ganin sun kafa abin da ko bayan su matasa za su amfana da shi. Daga ƙarshe ina musu addu'ar Allah ya sa su sauke nauyin da aka ɗaura musu. Amin. Fatima Ahmed Indiya gashi ta ce to yau da gobe masu iya magana dai na cewa wai ta malam ba ta wuce amin. To don haka mu dai namu fatan matasa akan waɗannan shugabanninmu su kula sosai su sa ido da duk wani haƙoƙinmu da ya rataya a kansu. To idan muka kuma leƙa shafi mu na Twitter, at Bashir Nuhu 01 ya ce idan matashi ya samu irin wannan ya zamo mai hangen nesa ta yadda zai ba mara kunya ba a yi da na sani ba. Sai at S mai lange-lange ya ce kare haƙƙin matasa, ci gabansu, kiwon lafiyarsu, tsaransu makarantarsu, wa matasa da suka gama makaranta aiki. At Aliyu Gashuwa ya ce yau da gobe ni dai buri na shine matasa su dage wajen tabbatar da gaskiya a wakilcin al'umma a duk matakin da suka samu kawunansu. su. sai daga ƙarshe at abba dambam ya ce ya kamata su tsaya tsayin daka wajen ganin an samar wa 'yan uwansu matasa aikin yi domin rage zaman banza fa ga yadda matasa suke ta kallon maganan mukaman matasa masu wakiltarsu a fadoji mm. ai <laughs> eh. matasa su ne makomar kowace al'umma ai idan ba su samu kwakwarar madafa ba zai wuya su ci gaba mm, bari ya eh? su dafa wani haka ne eh, mm. su ma eh, kana jimin waye ne yake cewa wai ai matasa su ba su da hankalin da za su ma to amma kuma mm. ai ko lokacin Maryam da aka bada yanci a kasashen mu na Afirka misali zaki ga ai wa'annan da suke su ne manyan yanzu ai duk lokacin su matasan ne duk su ne din har yanzu eh su ma ba haka nan suka ta eh haka ne ba haka nan suka tashi da sanin makamar mm. aiki ah, ko shugabanci sai da aka eh, ba su dama haka mm. to Allah ya samu dace mm. to um, yanzu eh sai mu waiwayi eh, maganar eh batun cinkoson jami'o'inmu na Najeriya don mu ji shin hukumar kula da jami'o'in kasar na sane da wannan lamari ga Usman da ɗaya daga cikin jami'an hukumar. Assalamu alaikum. Wa alaikum. To da wa muke magana? Ibrahim Usman ya kasai, darakta mai kula da kudodin jama'a da kuma watsa labarai na hukumar kula da jami'o'in Najeriya. To, ranka daɗe wancan makon da ya gabata mun yi magana akan cunkoso a jami'o'in Najeriya wanda hakan yakan gurguntar da harkoki na ilimi da sauransu wurin shigar university din wurin ajujuwan karatu wurin kwanan ɗalibai da irin waɗannan matsalolin mutane da yawa sun magana akai. Shin kuna sane da wannan abubuwa. To, ai muku muka fi kowa sane da wannan labari da kake so ka bayar, amma gaskiyar magana shine hmm. wane ne ya ce akwai cinkoso mu muna da ka'ida mm. a hukumar mu mu muke ba da mu muke kyala jami'o'i su dauki ɗalibai ko mu shiga masa ɗaliban da za su dauka mm. akwai abu da muke cewa da turanci carrying capacity mm. wato eh, abin da kowace jami'a za ta iya dauka na ɗalibai muna duba irin gine-gine da suke da shi muna duba malamansu mm-hmm. muna duba ajujuwa muna duba ɗakunan kwana wannan yake muka duba wani sai mu yanke mu ce to wannan jami'ar ba ta iya ɗaukar mutane da suka wuce misali dubu ashirin ko dubu talatin eh. ba za mu batta ta taba wuce wannan ka'ida ba eh. amma duk da haka eh, ka san aka ce in dambu yawa baya jin mai mhm. akwai jami'o'in da suke wuya suna kare dokanmu suna daukan fiye ɗaliban da muka ce su ɗauka a kowane fanni da kuma mm-hmm. gaba ɗaya wato abin da fa kowane fannin karatu sai mun ce misali a fannin karatun koyon jarida sai mun ce to kada ki dauki mutane da suka wuce kaza saboda sai mun duba ajuwa to wato dakunan da ake koyar da irin wannan karatu mm. mun duba duk abubuwan da ya kamata a ce an samar da shi mm. sai sai mu duba gaba ɗaya jami'ar hakan sai ne mata kallo da ake cewa kamar ba ta ta mu ce to kina da eh, ajujuwa kaza kina da dakunan mm. karatu kaza kina da gurin kwana kaza kina da dakunan gwaje-gwaje kaza mm. abinda da za ki ɗauka ɗalibai kaza to na gaya maka cewa wasu sukan wuce na biyu akwai ɗalibai da dama a najeriya wanda suka shiga jami'a babu guraben karo karatu na jami'a da ɗalibai wajen miliyan biyu ne a kowace shekara suke zama jarabawa da take ba su damar shiga jami'a mm. kuma kullum bayan jarabawa ta fito mm. sama da miliyan ɗaya sukan wato cancanta su shiga jami'a mu kuma gaba ɗaya a najeriya ba mu da guraben da ya wuce dubu ɗari biyar to mm. kaga dole ne za a samu wannan wato buƙatar ta shiga jami'a wanda zai sa wasu jami'o'in za su karya doka amma gwamnatin tarayya ta daɗe tana neman kawo ƙarshen wannan abin da farko dai ta yi ta ƙara jami'o'i yanzu a duk najeriya a kowace jiha akwai akalla mm. jami'a gwamnatin tarayya guda ɗaya sannan jihohi da dama duk kusan jihohin najeriya a yanzu da ke muka magana ban da jihar borno mm. da jihar zamfara mm. babu kowace jiha tana da jami'a akalla ɗaya wasu jihohi suna da biyu wasu ma sun kama hanyar tafiya ta uku a yanzu da ke muka magana wallahi mun shigo borno ne muna duba gurin da za ta fara karatunta na jami'a. Oh, a yanzu haka kuna borno. yanzu muna borno yanzu da ke muka magana ina Borno na shigo jiya yanzu muna gunda da jami'a Borno za ta fara karatu. Sannan a babban sha'awa shine muna ta ba da lasisi a buɗe jami'o'i masu zaman kansu. Hmm. Yanzu nake maka magana akwai jami'o'i masu zaman kansu a ƙasar nan hmm. guda sittin da biyu. Akwai na gwamnatin tarayya guda arba'in da biyu. Akwai na jihar kuma sun fara arba'in. Saboda gwamnatin tarayya tana ɗaukan matakai. Ita hmm. gwamnatin tarayya ita ce take ba da lasisin a fara jami'a mai zaman kanta. Eh to amma yanzu misali eh, kamar kai magana dama tambayar da na so maka shine ka ce in kuka gane kuna ɗaukan matakai akai. Shin me zaka cewa su kansu ɗalibai wanda suke tsammani ko kuma suke zargin jami'a kaga yanzu ka faɗi cewa ga tsarin da ake basu amma wani lokaci wasu sukan saba sai ya zama cewa su ɗaliban yau muna son me zaka ce musu dan su dinga ganin cewa ba fa laifin ku bane abin da muke yanzu dan ma mu hana wannan yanzu muna da muna da wata yarjejeniya tsakaninmu da hukumar da take gudanar da jarabawar shiga jami'a jam da kuma hukumar nysc hukumar da take kula da wata kasa eh. lokacin da muka duk a kowace jami'a yanzu za mu ce ga lambar ɗalibai da muka ba su izini su yi wannan fannin karatu hmm. to idan aka shekarun da ya kamata yara su tafi eh, bautar ƙasa hmm. jami'a ta kai fiye da wannan lamba ɗin za ta ah, tun farko nec ta ce mana hukumar koyar jami'a ta ce mana mutum sittin ta baku a shekara ta kaza domin ku fara wannan karatu ya za ku kawo mana mutum saba'in hmm. guda sittin nan ga sunan su muna da shi wannan goma din sai ku je ku sayar da za da su ɗalibai da dama da suka shiga suka yi wannan karatu wasu su ina gaya maka yanzu akwai jami'i da dama da ɗaliban sun gama karatu amma wallahi ba tafiya bautar ƙasa hmm. ba kuma yi samun aiki ba wannan digiri din ba ruwanmu da shi a Najeriya ne diploma a Najeriya ne HND na na san akwai matsaloli da yawa ya kuke dan ku gane ƙarshe ai ba binciken da ya wuce in jami'a ta san cewa in ta karya ka'ida daga ƙarshe zai zama mata bane muna yi kuma kuma sannan ai muna tafiya lokaci lokaci akwai abin da muke cewa monitoring kuma muna zuwa abin da muke cewa accreditation ai muna yawan zuwa jami'o'i muna zuwa duba duban abubuwa da dama hmm. idan muka zo yi muke accreditation wato shine duba cancantar kwas da ke koyarwa kowanne kwas in jami'a ta fara gudanar da wani kwas baya kamar shekara uku haka sai mu je mu duba sai mun ba ta izini kafin ta fara dama sai mun duba cewa tana da ajujuwa tana da malamai to ki fara in kika fara kuma bayan shekara uku kin balaga mm. za mu zo mu duba cewa ɗaliban nan suna koyon digiri za su iya fita a ce masu digiri ne mm. idan muka gaba za su iya ba sai mu ce to kai ki sake ɗaukan ɗalibai a wannan fanni mm. to a lokacin muka zo sai an kawo mana wato listin ɗaliban mun gansu muna kuma da iko da izini mu ce ki kawo mana kowane ɗalibi ai yana da akwai akwai akwai fayil din shi ka muna fayil mm. ɗalibai to muna yi muna muna dudubawa mm. amma duk da kamar da na gaya maka dan bun yawa baya jin bai mm, akan dan kai ka'idan mu dan muka gane ko ko muna horarwa to na gode sosai eh, Malam Ibrahim ya kase da fatan wani lokaci muka sake tuntuba za mu samu dama da ka samu yin magana da mu Allah kuma ya ba da sa'a insha Allah to na gode yawa Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don nan duniya da gobe kiyama To da fatan za a ci gaba da samun gyara yadda ya kamata a mu na Najeriya da bisa wannan tattaunawa da muka yi eh, muna godiya jama'a. Mm. To yanzu kuma sai mu lallaba mu tafi maganar gwamnatin Najeriya da maganar ilimin matasa da wakilcin da take ba matasa don su wakilci matasa. Mm. Shin me shugaba Muhammadu Buhari ko kuma gwamnatinsa take yi game da wannan abubuwa? ko za ka gabatar da kanka ah, assalamu alaikum sunana nasiru sa'idu da hama mataimaki na musamman a harkar matasa da ɗalibai ga shugaban ƙasar najeriya a to malam nasiru ganin kai ne mai ba shugaban ƙasa shawara akan matasa kamar wani shiri gwamnati take wa matasa ne akwai shirye-shirye da yawa da gwamnati take da shi domin tallafawa matasa da kuma ɗalibai Eh, duba da yanayin da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya samu kansa a eh, yanayin da kasar take ciki wajen tattalin arzikin kasa da tsaro da kuma rashin aikin yi waɗannan abubuwan su ne suka zama katutu a kasar kafin ya zama shugaban kasa allah cikin ikonsa kuma bayan ya zama shugaban kasa aka yake ɗaukan kowanne eh, a matakinsa to zan yi ɗan tsokaci kaɗan a harkar ita kanta ƙasar gaba ɗaya domin ci gaban matasan ba zai samu ba sai an samu cikakken wadataccen zaman lafiya sai kuma an duba yanayin da tattalin arziki yake kai wanda duka a yanzu za mu iya cewa abin muna fuskantar kalubale daban-daban to amma muhimmin abin da mai girma shugaban kasa ya duba harkar matasa shine gwamnatin baya akwai ƙudare kudare da shirye-shirye da manufofi da yawa da aka zo da su na harkar matasa amma abin da ya sa waɗansu da dama ba su zama sun yi tasiri ba an samu irin bukatar da ake da shi mai girma shugaban shugaban kasa muhammadu buhari ya ce to mu duba yanayin me ya jawo haka sai muka ga sai aka yi la'akari da cewa eh, matasan ake wa kuɗin goro gaba daya wanda kuma kuskure ne da wanda Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su ikon samun wadataccen ko kuma ingantaccen ilimi da kuma wannan da ba su samu wannan damar ba to kaga sai ka musu manufa daban sai ka musu tanadi daban ah, ko tallafi zaka bayar akwai tallafin da masu ilimi kurum zaka iya ba wannan tallafin akwai tallafin da zaka bayar kuma marasa ilimi zaka ba wannan tallafin akwai kuma tallafin da zaka bayar da duk su biyun zaka iya ba zaka ba tallafin to mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce ce to a ware waɗanda suke da ilimi a ware waɗanda kuma ba su da ilimi waɗanda suke da ilimi a zo da ƙudurri da ƙudurri da tallafe-tallafe da me ya kamata a musu domin gwamnati ba za ta iya bada aiki ba amma abin da gwamnati za ta iya ta bada yanayin da za su dogara da kansu dogaro da kan nasu a harkar tafiyar da harkar sana'a a harkar koyarwa a harkar horo na musamman wajen kere-kere da fasaha da kimiyya da fasaha da abubuwa daban-daban amma abin mai girma shugaban kasa ya zo da shi wanda ya dan sha bamban da duka tsarin gwamnatin da ta wuce shine yana so ya tafiya lokaci guda da wahala amma kuma babu yadda za a yi saboda yanayin da kasar ta shiga musamman na wajen tattalin arziki to tun da tattalin arzikin kasar na najeriya dama an dogara a harkar danyen man fetur kuma ya yi rashin sa'a domin ni kullum yana faɗa ka mai girma shugaban kasa ya yi rashin sa'a zama shugaban kasa a yanayin da kasar tattalin arzikin ta ya karye don abin da muka dogara da shi man fetur ne danyen man fetur ne kuma ya zama a kasuwar duniya farashinsa ya karye ba mu yi wa kasar tanadin cewa mu koma na abin da muka dogara da shi a baya ba wato harkar noma mai girma shugaban kasa ya ce to a karkata shi kansa tattalin arzikin harkar wajen noma to a harkar noman nan ai za a bunƙasa tattalin arziki to hikimar shine idan aka ba da karfi a harkar noma za a samu aiki domin harkar noma ita kaɗai ita ce hanyar da za ta iya bunƙasa samun aiki to idan kai magana akan harkar noma akwai wani shiri da ita gwamnati take yi wajen ganin cewa matasa ma an jawo su cikin wannan harka ta noma a kwarai da gaske ai akwai shirye-shirye ma da mai girma shugaban kasa ya sa a kaddamar da su na ba wa matasa jari da kuma ba su horo da kuma jawo su a cikin harkokin noma da kiwo an yi amfani da bankin tsakiya wato cbn uh, wajen ba da tallafi na musamman ga matasa waɗanda suke son su harkar noma da kuma waɗanda suke so su harkar kiwo sannan an ba da tallafi na musamman ga matasan da su kuma suke so su samu horo a harkar ilimin noman shi kansa mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da wannan izinin kuma tuni an yi nisa kimanin sama da matasa kusan dubu ashirin sun amfana a wajen wannan kuma yin su ake ta yi manufar shine akalla ana son a samar wa da matasa sama da miliyan ɗaya a ɓangaren noma kadai banda shauran bangarrukan da za a yanzu ka duba alhamdulillah an samu damuna mai kyau kuma an shiga harkar noman gadan-gadan to a wajen bangaren wannan gaskiya matasa sun sami an samu kulawa da matuƙa da gaske to amma ba wai harkar noman kaɗai ake so a bawa mahimmanci kaɗai akwai harkar kiwo domin akwai shirin da muka zo da shi kwanan nan shi ma wannan shirin Allah ya da zai fara zai tabbata na ba wa matasa horo a wajen kiwon dabbobi da kuma kaji da tsuntsaye da abubuwa daban-daban kuma kiwon ba wai iya zai amfani su kadai a kasar najeriya ba ne muna tattauna mai girma shugaban kasa ya da damar da za a tattauna da kasashen duniya waɗanda suke sha'awar irin abubuwan da muke da su a kasar mu ta najeriya ko misali in ka ɗauki harkar fata mai girma shugaban kasa ya bani izini na je kasar ingila mun da kasar italy mun tattauna da waɗansu kamfanona wajen harkar fata harkar fata na ai sai an noma sai an kiwata dabbobi dabbobin idan aka kiwata mun yi sa'a a najeriya fatar da ake da ita a najeriya kusan ita tana da daraja na ɗaya a duniya to amma saboda rashin gwamnati da bata shiga cikin al'amarin ta bawa abin kulawa ba to masu harkar fatar ba su samu biyan bukata ba kuma ba a samu aikin da ake so a bayar ba mai girma shugaban kasa ya zo da tsarin da kamfani da waɗansu da kuma abin da ake wannan cibiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya ta unido wacce take kula da harkar ci gaban tattalin arziki da makamantansu mun tattauna da su yadda za a horar da matasa sannan kuma masu aikin jima da dukanci wani irin tallafi gwamnati za ta ba su a tabbatar da an samu ingantattun jima na na wanda aka cigaba suka samu ci gaba a duniya sannan idan an jima fatar jakunkunan da za a yi da su a mu ta najeriya ya za a samu ɗaliban kamar misali yanzu a ga duk jakunkunan da ake amfani ɗalibanmu suke amfani da su musamman yara mu na primary ko da na secondary za ga duk da waje ake kawo su girma shugaban kasa ya ce a yi yadda waɗannan jakunkunan da takarman a kasar mu ta Najeriya za mu riga wato made in Najeriya kenan a yi su a kasar Najeriya sannan ɗaliban da ake da su sama da miliyan biyar ya zamanto tattalin arzikin a Najeriya zai rika yawo maimakon mu rika cewa kasashen ƙetare suna kawo mana su tunda mm. fatar mu tana da kyau abubuwan da za a sarrafa fatar ce wala Allah ba mu da wannan na'urar ko waɗannan mashin tsin to tunda mun samu dangantaka mai kyau da ƙasa irin ta China da ƙasa irin ta Ingila da makamantansu wanda suka yi nisa wajen kimiyya da fasaha to mai girma shugaban ƙasa ya ce to su zo maimakon mu je mu siyo ma mashinan ko daga waje a'a su zo su ba mu horo a nan sannan kuma duk tallafin da ake da bukata a yi to akwai abubuwa daban sannan harkar saka wato abin da ake cewa textile da garment da girma shugaban kasa ya zo da tsari wanda kwanan da muka kaddamar da tsarin yadda za a tallafa wa matasa wajen koyar da su harkar ɗinki harkar dinkin nan muna son mu ga yadda za a yi daga bana dukkanin dan sanda ko soja ko immigration ko harkar prison ko wani dai wanda duk yake sa uniform a ƙasar najeriya ya zama to uniform din najeriya zai rika sakawa daga masakun najeriya aka saka yadin daga masakan najeriya aka dinka uniform din sannan ɗaliban da suke makarantun mu da firamare da na sakandare zama to daga najeriya daga kayanmu na najeriya da mu ta najeriya da wannan za a yi amfani an tashi masaku masaku za su su bada aiki sannan kuma matasan da aka ba su horo wanda ma muna nan mun tantance sama da dubu talatin za su ba da damar shiga cikin harkar tattalin arzikin ƙasa domin za su samu aikin da su dogara da kansu sannan kuma aikin da za a yi a ciki kaga ya bunƙasa to kamar ka dubi irin ƙasashe irin su indiya da ƙasashe dai da suka ci gaba za a ga su mai da hankali ne akan harkar kere-kere irin na kwamfuta da abubuwa dai haka kamar akwai wani shiri da kuke yi akan wannan harka ware da gaske ko zuwan mu kasar sin wato kasar china ah, mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ayi an yi wannan akai kamfanonuwa da kuma masana da aka zauna da su na yadda za su taimaka wa najeriya da harkar kimiyya da fasaha kuma ko daga nan ofis ina mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da damar da za mu horar da matasa mutum dubu biyu a harkar kimiyya da fasaha wajen kuma kere-kere allah ya cikin ikonsa za ga kamar kasar mu ta najeriya allah ya ba mu yara masu matasa masu fikira masu kuma tunani wajen kwarewa abu kaɗan za ka iya wa'annan matasan ko ɗaliban ka ga ka inganta tunaninsu fiye da yadda suke yi to alhamdulillah akwai shirye-shirye da muka yi nisa da shi wanda watan gobe ma za a fara iban 'yan kashin farko wajen horansu don an yi nisa da wani tantance su kimanin mutum dubu biyu kuma sannan za a kai su kasan ma china waɗansu za su samu wanda suka samu uh, sakamako mai kyau za a kai su ƙasar china don su kuma samu wani horo na ilimi da kuma bincike na sanin harkar kwarewa wajen kimiyya da fasaha akwai wajen wannan matuƙa da gaske Maryam tattaunawar wakilinmu kenan Sale Shehu Ashaka da kuma wakili na matasa wato kuma mai bawa shugaban kasa shawara ta musamman a bangaren matasa da ilimi mm. wanda kuma kin gayi maganganu da yawa kamar misali in aka yi maganan ilimi banda maganan aji kin gayi mm. maganan za a tura wasu su kwasa-kwasai da ya shafi kimiyya mm. fasaha da makamantansu duk da a samu a goge din eh. yawa saboda kin san matasa yawanci akwai wanda suka yi karatu kamar yadda ya faɗa yi magana mai muhimmanci yake cewa akwai matasan da sun yi karatu karatu akwai waɗanda ba su yi karatu ba amma kuma dan baka yi karatu ba bai kamata a ce ka rasa dama daga gwamnatin ka ba haka ne haka ne yawa ya kamata a ce damar duka ɗaya ne ana mm. ga akwai wasu sakonni da muka eh, samu daga Facebook live ko ah, akwai eh. Ok ga Honorable Tijjani Shatima ya ce mm-hmm. gaskiya na ji daɗin wannan shiri saboda ni manomi ne ta harkar nomar kaji mm. masu kwai. Mm. Idan na samu tallafi zan eh, zan bunƙasa Mm. kasuwanci na saboda in yaƙi talauci a ƙasar mu to Allah taimaka abu muhimmanci amin amin to mm. ga wani ma Ibrahim Umar Maida shi mm. kuma yace mu ma mun ji daɗin shi muna jin daɗin shirye-shiryen ku VOA Hausa muna muku fatan alheri daga nan Gombe Najeriya yau da gobe a ƙara faɗakar da mu a koyaushe to in Allah so za mu dage sai inda eh, ƙarfin mu ya kare to ga wani yana cewa shi kuma Muhammad Kabir mai kasuwa eh. yace Allah sarki wannan batu yayi daidai amma fa a ƙasar ƙasarmu ta Najeriya matasa da suka samu mukamai ba sa amfanar da ƴan uwansu matasa sai dai su gina kansu su manta da sauran abin da ya kamata su wakilta a kai. Allah sa wa'annan eh, matasan su masu Yawwa kamar yadda ta yi magana ga mm-hmm. an ce in Allah ya so in ka ga wani mm. juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ya kamata a gane ta to muna fatan yadda ya magana ya zama ya bi magana da ya Haka ne Allah sa a dace. Amin amin. Mm. Kina da wani sakon ne? Ah to barin ga wata lare Abubakar Boda ta ce mm. rawar tana yin matukar abin gane mai ta rubuta ta ba eh, amma taka rawar da eh, suke eh okay okay to yana yana yin daɗi kenan mm. a ah, shi tuma kirafin tuwa ya ce fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara taimakon ku amin amin to mm. muna godiya eh. to maryam mm. masu sauraro kuna iya tuntuɓar mu a koyaushe ta shafukan mu na facebook da twitter ko kai tsaye ta shafin VOA hausa.com ah, don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to haka yake to duka duka a nan shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala sai kuma gobe in Allah ya yarda za mu sake juyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin abokiyar aiki maryam bashir bugaji sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Daniel Brown sai injiniyan mu na yau Thomas Blandet sai ni Usman Ahmad Kabar a madadin wanda ya haɗa mu da ku ta Facebook Live wato kai tsaye Ibrahim Jarmai ni nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka.